Amanar so, amanar so, amanar so. Ita rayuwa kana ganin ta, ba abin da ke cikinta sai haƙuri. Inda kana so ka samu yadda kake so a rayuwa dole sai ka yi haƙuri. yi wa rayuwa gaggawa ko kuma rashin haƙuri akan abin da zuciya take so shi ne ke jefa rayuwar ma cikin da na sani da kuma nadama ga kuninka na ni kuma na sha kwanan nan ba sha kawai ha me yasa ba za ka sha ba ina ba sai na sha ba kawai ban fahimce ka ba kamar yaya ina ni ba ina ganin abin nan babu wata matsala insha Allah ina ni fa ina ganin na riga na samu matar aure saboda duk inda zan je neman auren nan bai kai ga auren safiya ba gaskiya kuma ko ba komai kin ga safiya fa kanwar sadauki ce kuma sadaukin nan kowa ya san amintakar da take tsakanina da shi tintin ba wai yanzu ba to yanzu ta tana son ka ko kuma kai ne kake ta ihun ka inna ni na san ba za ta ƙi ni ba saboda hausa na cewa labarin zuciya tambaye fuska kuma shimfiɗa fuska ta fita tabarma irin yanayin yadda ta mun haɗuwa ta da ita shi ya tabbatar min da cewa akwai ƙauna a cikin zuciya ta gaskiyar magana ni dai haka na fahimta <laughs> kai ta yaro kyau take ba ta karko hmm. wannan zancen naka shi ake kira da hangen dala kana zaton dutse ne amma ta ashe tarin kumfa ne sai ka je ka hauta sai ta nutse da kai hausawa na cewa hangen dala ba fa shiga birnin ba ne inna me hakan yake nufi nan gaba kaɗan kai da kanka za ka je ka gano amsar abin da nake nufi ba ma wannan ba Ka ga hayan yanzu baka samu aikin yi ba fa da kai da abokin naka har yanzu shikenan sai yar mutane ta gama karatu ta gama makaranta sai ka ce zaka aure ta sai ta zaman jiran ka ko kuma iyayenta za su amince ta zama tana jiran ka har sai ka samu aiki sannan ku daura muku aure inna na san ki ne addu'a in kin ci gaba da yi akan yadda kike akan al'amuran na baya to wannan ma in kin ci gaba insha Allah al'amuran za su zo min da sauki kuma zan same su yadda nake son su to na ji amma abin da nake so da kai ka je ka tabbatar da kanka akan tunda maka so na hakika ba fassarar abin da kake gani a fuskar ta ba domin ba zai yiwu ba a ce yarinya kamar safiya dukkanta a ce babu magana aure ko kuma wani kullallen magana kwara na aure a kanta gaskiya ne inna shikenan na gamsu da wannan abin da kika faɗa zan yi kokari zan tambaye ta ko kuma in tambaye dan uwanta na ji idan ina da gurbi idan kuma yakan kama shikenan shikenan bari ni tashin fita to Allah kiyaye amin ya rabbal alamin hmm. dan albarka kenan abin alfahari na Allah ya tabbatar maka da burinka Allah ya cika maka burinka dan farin cikin ka shine nawa Allah ya tsare min kai Hm. Gani yaya. Ya kuka da Umma ne? Saboda ɗazu ta fara gaya min wasu maganganu abubuwan da take so take da muradi a kanki. amma ke menene ra'ayinki to ni dai yaya ban san me zan ce ba ka san dai ni ba zan iya jayayya akan abin da umma ta bijiro min da shi ba amma yanzu ke babu wanda kike so a ranki ko kuma a'a babu wanda yake son ki menene ra'ayinki kan shirin ki fa yana nuna cewar kamar kin goyi da bayan abin da umma take so ta aikata a kanki wanda kuma ina ganin yin hakan matukar zai zama cewar baki da wani ra'ayi to ina ganin akwai kuma matsala safiya kar ki cuci kanki saboda jabirin da take so ta haɗa ki da shi ban yarda da ingancin tarbiyyarsa ba saboda tun muna yara na san halayensa to kin ga kuwa ashe tun da na san halayensa tun muna yara ballantana kuma yanzu da ya je kasashen waje ya karatu kin ga ai sai abin da aka gani ya kamata ya zama cewar kina da ra'ayin kanki gaskiya ba ni da ta cewa amma ina so ka bani dama na yi tunani akan haka to shikenan Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi amma dai ki kula amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar amma amanar riso. Amane so amanar so harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu manar so akan damka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safiya lafiya gaskiya yara biyu ka bani tsoro ki hakuri ba nufi na baki tsoro ba Allah ne ya kaddara haɗuwar mu da ke kawai a cikin irin wannan yanayi. shikenan babu komai ba komai to na gode yanzu ina zaki je zan je wajen wata ƙawata ne neman shawara akan wani abu da ya shige mun duhu safiya me yasa ba za ki shawara da ni ba saboda ni ina ganin duk duniya ba da ya kamata ke shawara da shi sama da ni safiya duk duniya in ban da mutanen gidanku babu wanda ya dace ki shawara da shi sama da ni ɗin nan da kike gani bayan kan nemi ki ƙarya ba za su yance duk duniya har kowa da kowa ma babu masoyinki sama da ni masoyi kuma shine yake ba da shawara ta gaskiya wadda za ta taimaka mutum ya kai gaci me yasa ka faɗa haka saboda gaskiya na faɗa ki hakuri ban san cewa zan iya zagewa na ambata haka ba to amma abin ne ya dame ni yana ta min yawa cikin zuciyata gwara kawai na sauke da kwan nauyin da na ɗauka na tsawon lokaci in sauke shi kawai <laughs> to na gode ki hakuri idan abin da na faɗa miki bai daidai da ra'ayinki ba wataƙila ba na cikin tsarin irin mutanen da ke ganin zaki ki tafiya tare da su amma ki haƙuri na riga na sauke nauyi ya rage naki abu ne a zuciyata kuma kin san shi yadda sau yake shi gaske ne ba ɓoyewa a cikinsa gaskiya ɗaya ce kuma baya duba cancanta da dacewa wajibi ne ni na isar ko da ba za a karɓe ni ba in kin karɓa zan yi murna da haka idan biki karɓe ni ba bayan da zan yi ba zan tusa saki ba ba zan miki dole ba akan abin da yake cikin zuciyarki na tabbata ke abin so ce ga kowa sai dai idan mutum bai samu ba ki haƙuri a matsayina na yayinki ina gaya miki wannan kalmomi ki yafe ni da na yi kuskure ki gaya mu kina da ra'ayina ko kuma ki da ra'ayi a kaina yaya ba zan taɓa iya furta hakan ba me yasa ba za ki iya furta ba me ka tambaye ni aikin ji abin da na tambaye Na sani, amma ka sake tambaya ta. Shikenan. Safiya, da Allah kina so na. Safiya ba so na? So halitta ce, tamkar amana ce. to kenan kina sona kadar ya damke amana shi ya yoda ce ah to kuma ya zaki tafi kuici ne dama wajen kawata zan yi shawara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 je da haka ba alwala ba komai ai nan ba gabas ma kake kallo ba ai inna ta amince wace ce ta amince safiya ta karbi soyayyata to ai ni ka bani tsoro shikenan saboda ta karbi soyayya shikenan sai ka zo ka kama sallah babu alwala na ɗauka ma wani abu ne sami ka ko ka zautu inna ai ba sallah nake ba wannan sujudu shukur kenan sujjada ce da ake yin domin godiya ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da Allah ya yi wa bawa ni'ima to zai iya zuwa yi sujada domin ya nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wataala ko da alwala ko ba alwala saboda haka zaki ga ko a cikin alqur'ani akwai ayoyin da idan ana karanta su aka zo gurin sujada ana yin sujada ba sai a cikin sallah ba wannan sujada ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala Allah shine abun godiya ina cikin farin ciki ina shikenan dan nan na maka murna ina taya ka murna tunda ta karbi soyayyarka ina taya maka taya ka murna kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya sa ta rike amanar so amin To Allah ya biya bukata. Allah ya biya bukata. Shukwan Allah ba ki hakuri ne. Oh Allah. <laughs> Kai, safiya ke. Ki dama kina kunshe da abinki a zuciya. Isa wato rannan da ya zo kike ta min tambaya a kansa. <laughs> To yanzu ke kin tabbata kina son sa. To, gaskiya ne, amma dududu kwanansa nawa da dawowa a ce har kun fahimci juna da shi. Kawai dai Allah ne kaddara hakan. Hakan ya sa nake tunanin dama can Allah ya halicci zuciyoyin tare. Tun gabanin haɗuwan mu da shi. Saboda in na duba saurin shakuwar da muka yi tsakanina da yara biyu. Zan yi tunani in ce haɗuwar mu kawai daga Allah ce haka ne to amma na ga ai ya kamata idan za ka so mutum ka fara bincika halayensa to ai na san halayensa yaya ta yaya har kika san halayensa kuma yaushe kika fahimce shi har kika san irin halayen nasa a gurinka na san halayensa an ce idan kana son ka san halayen mutum to ka duba abokinsa yanzu kamar ni duk mai son ya san halaye na ai kai zai tambaya tunda ai ka kai dan uwana ne to ka kaga yayi labiwa abokinka ne kuma duk na san halayenka a halayenka ban ga mummunan hali ba don haka ina mai yakinin shi ma mutumin kirki ne gaskiya ne na ji daɗin wannan kalaman naki kuma zan fi kowa farin ciki idan kika auri abokina Rabi'u Ali domin kuwa ba ni da fargabar kanwata za ta faɗa wani hali gaskiya safiya Allah ya miki albarka Allah ya faranta miki kamar yadda kika faranta mu amin yaya ni ma ina maka fatan Allah ya sauya maka da abin da ka rasa na soyayyarka amin kanwata kuma zan so ki yi haƙuri gami da jinkirin har Allah ya sa Rabi ya samu aiki saboda kin san da ni da shi duk fafutuka abin da muke kenan. Tab! ai wallahi ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba bari ka ji in gaya maka wallahi ba zai yiwu ba sadauki au kai kana tunanin ni zan haifi yadda za ta zauna tana jira ban haife ta dan ta zauna jiran wani har sai yayi kuɗi zai aure ta ba ni ready made nake nema kuma na samu yawwa ni wannan ai banza ne ga me santa kawai sai ta zauna tana jiran wani Yo ko akuya ce ita in ba shi da abincin da zai ci da ita ai mutuwa za ta yi. Haba sadauki. Ashe kenan in bana nan dama abin da kuke shiryawa kenan? To bari ka jin gaya maka ni ni na haife ku ba ku kuka haife ni ba. Saboda haka babu wani wanda zai ƙetare abin da ni na shimfiɗa na shiryawa kaina. Kuma bari ka ji in gaya muku na rushe duk abin da kuka shimfiɗa. Jabiru shine mijinta babu gudu ba kuma ja da baya na gaya maka. Kuma ko ba komai Jabirin nan ai abokinka ne, kuma ɗan uwanka ne karewa ma, ita ma kuma ɗan uwanta ne. Hmm? Tun kuna yara fa tare kuka taso da kai da shi, haba sadauki. Ka tuna fa da mahaifin shi da mahaifin ku fa uwa ɗaya uba ɗaya suke. Shine an shirya za a yi zumuncin kake so ka rushe shi, to ba wanda ya isa ya rushe wannan zumuncin da aka shirya za a yi shi. Ke, Jabiru shine mijinki. Yawwa, ki sani daga yau na gaya miki jabiru shine mijinki ba kuma wanda ya isa ya ruce wannan magana ehe na gaya maka ka ji da kyau tun da wuri ku sake tunani ba zan ɗauka ba wallahi sam ba komai karki damu kin ji ko ami ta addu'a Allah ya kyauta jiki dakata baiwar Allah karki tunanin akwai wata salon shiga da zaki na kasa gane ki me yasa kika zabi ki gudana ta haka bayan ina mai tabbatar miki da cewa ko a taron arfa duddubatan mutanen da suke ciki da miliyoyi zan iya kasa gane kaina amma ke ba zan iya kasa gane ki safiya ina so ki sani ke kaɗai ce a faɗin duniya nake kallon ki a matsayin mace sautin takun kafafunki daban yake a cikin zuciyata haka zalika kalar ki. da ƙanshin turaren da yake fita daga jikinki ba zan taɓa manta shi ba a cikin zuciyata baya gushewa safiya ina so in shaida miki saboda irin san da nake miki ko da a cikin baƙin duhununin dare ba zan kasa gane ki ba ko da kuwa ce makan cewa nai matuƙar zaki ta ku zan gane cewa masoyiya ta ce balantana da idanuwa na. bare kuma a ce ki furta in ji ki. in ji sautin ki. wajibi in gane wace ce a gabana safiya ina ƙara tabbatar miki da cewa ko da cutar mantuwa za ta kama ni in manta da kaina ba zan manta da masoyata ba don haka kar ki cutar da zuciyata Dan Allah ki dora ki buɗe min fuskar kin gani domin ni ne mamallakinta ta wace ni kadai. haka nake fata in dai daga sai kuma ki ma haka ne a zuciyarki ki bani dama an ga fuskar nan a yau ban gaji da kallanta ba ki bani wannan damar Safiya, ba zan iya cin wannan jaraba da kike jaraba ni da ita ba. Dan Allah ki dore ki bude fuskarki in kalle ki. Me kike nufi da haka? Ba zan iya jure haka ba. Ki bani dama, me nayi miki? Na so a ce ka bar ni a lullube, domin hakan shine mafita a gare ni. Amma ba zan taɓa gujewa umarninka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani haka? Safiya karki ce kin canja ra'ayi a kaina. Daga safiya zuwa maraice? Da Allah ki gaya min gaskiya. Na ga kamar kina cikin damuwa. Karki kuka dan Allah, dan gazubar hawayenki. kwara in gazuban tafasasshen ruwa a cikin jikina. Safiya, me ke faruwa? Wace irin damuwa ce wannan? don Allah karki ce kin canja ra'ayi a kaina ki gaya min me matsala ta na riga na shiga iya wuya wannan tunanin ba shi ne zai baka mafita akan damuwarka ba abin da nake so da kai ka tashi ka je ka alwala kai sallah a raka'a ƙarshe ka faɗa ubangiji buƙatarka lokacin da abin farin ciki ya same ka a yi sujjada ka yi don haka yanzu ma da abin bakin ciki ya same ka sai ka sake yin sujjada ka sanar da ubangijinka tunda Allah shi kaɗai ne gatan mu ba komai na zan yi haka insha Allah to Allah dai ya mana magani bari ni ma in shiga daga cikin je ne alwala in taya ka da addu'a wace irin damuwa ce wannan don Allah karki ce kin canja ra'ayi a kaina ki gaya min me ta na riga na shiga iya wuya ba na fatan haka ko da a mafarki ballantana a zahiri zuciyata tana son kasantuwa tare da kai a ko da yaushe domin samun mijin aure kamar ka kuma a ce mace ta daina son ka ba karamin ganganci ba ne matsala ɗaya ce a gida domin rashin sana'arka da za ka taimaka min duk inda za ka je ka nemo sana'a ka je ka nemo domin ka taimake ni domin matsawar ba ka da sana'a na lura komai zai iya faruwa a gida in dai magana sana'a ce ne miki alkawari zan burada zan tafi nema matukar nema na zai tabbatar min da ke a matsayin matata ban ga ta zama ba ne miki alkawarin haka insha Allah amma ina fata za ki rike min amanar su Insha Allah, na yi maka alƙawari zan riƙe maka amanar su. Amanar so akan damka ga wanda rai ya daminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, ah, amanar so.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 sauka yaushe sadauki kamar yadda aka saba sauka taki ne na ce bari dai in zo in ga amini na an dawo lafiya lafiya kalau sadauki idan na fahimce ka har yanzu baka dawo daidai ba dangane da rashin atika kana fa da ilimi ka san cewa ko matar mutum kabarinsa komai na duniya rabo ne kuma dukkanin abin da kaga ka samu dama rabon ka ne babu wanda ya isa hana ka abin da duk rasa a rayuwarka dama ba rabon ka bane ba za ka same shi ba na gode wa Allah da yasa kake da ilimin fahimta assalamu alaikum wa alaikum assalam sadaki sunusi na gajiya na gajiya alhamdulillah ya taro alhamdulillah Allah ya sanya alkhairi amin amin dama baba ne ce zo muku Allah ya sanya alkhairi saboda ka san baya nan eh, sannan kuma ya ce in shaida ma shi ma Allah da yana nan zuwa zai zo yi muku Allah sun alkai to na gode eh. so ka lafiya amanar so akan damka sadauki taro aka yi a gidan naku biki aka yi a gidan auren wa aka yi to yau aka ɗaura wasu biya aure amanar so amanar so amanar so akan damka ga wanda ya daminta, rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so ah, amanar so amanar su amanar na cuce ki to ai bari ki jin gaya miki na rantsi da Allah yanzu na fara dukanki yanzu na fara a cikin gidan nan kuma babu wanda ya isa yana ni ce a sanda na auro ki aka ke zo gidan komai ba komai menene ba ki ci a cikin gidan <laughs> da ba zogale ki saba da shi ba yanzu kin zo ki ci nama ki cika zaki ki ci wannan to abin da nake so in gaya miki duk abin da ke ƙara ganin na shigo da shi cikin gidan da kika sake ki ƙara magana akan shi wallahi sai na gurza miki wulakancin da baki taba ganin an yi wannan a rayuwarki banza ci Allah ya baki da sa'ayin magana wata kuma wannan Allah ya isar ma da yake fito kine wallahi wata nan da bakin a rada miki ma a ce ki wallahi baki saki ta ba kuma yanzu ma ki shigo ki sa ya isa wallahi zai tsakanin ne da kai ba zan taba yafe maka ba To, na san dai kana da ilimi, kuma mutum baya tsallake wa ƙaddararsa. Sannan Hausa suna cewa matan mutum kabarinsa, don haka hakuri zaka da wannan abin da ya faru, kai haƙuri da kaddarar nan. Kuma dai da ka kai ga santa, in dai Allah ya ba matarka bace bayan da zaka ba za ka iya aurenta ba. In kuma Allah ya matarka ce duk rintsi sai ka aure ta. Inna, ni babba abin da yake min yawo a raina. Ke bata min rai in na tuna. na kuma kasa fahimta shin aboki na sadauki da saninsa kenan aka min haka ya ba da goyon baya aka aurar da ita ko ko ita safiya duk irin abubuwan da ta dinga gaggaya min kafin na yi tafiyan nan wanda hasali abin da ya sa na yi tafiyan nan kenan saboda ita in tafi in yi fafutukar abin da zan samu na riko ta a zuwa fara magana aure na da ita amma daga tafiyata kawai na zo na tarar an yi wannan abin kenan safiya yaudara ta take yi ka daina ganin laifinta ka san ba ita ce take da iko da kanta ba dole sai abin da iyayenta suka yi shi za ta bi don haka ka haƙuri kawai ka daina ganin laifinta Walaikun salam. Wai an ce Safiya Allah ya mata rasuwa. Eh? Safiya? Safiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata irin kaddara ce. Safiya. To me ya same ta? Yaushe aka auren bare a ce ko haihuwa ta zo ita mutu? Yau na fita kaina ni, wannan wani irin abu ne kuma ya same mu. Umma, yaushe ya ta rasu? Bata mutu ba ai, ashe dogon su ma ta yi. Kai Rabi'u, ashe yaran nan Jabir bashi da kirki haka yake bashi da mutunci? Wani abin yi mata? Dukan tsiya yake wa yarinyar nan ashe. Duka? duka har ya zuban mata da ciki yanzu haka zancen da nake maka cikin da yake jikinta ya faɗi. Wai ina ne gidan da take ne? Zuwa za ka yi? Kuma ba zan je ba, na san mata aure ce. Bai kamata in je ba. Amma waye gaya masa shari'a ta bashi dama ya ringa dukanta. Dan kawai ya aure ta sai ringa dukanta. Akan me? Waye gaya masa shari'a ta ba namiji dama isa hannu ya doki mace. Dan me zai ringa dukanta? me yasa yake dukanta ban sani ba wallahi Allah ya yi sama gafi masa shike sarki Rabi'u kai Yuda kai ne ka aure ta ma ba za ka rinka dukan nata ba wallahi ina mamakin namijin da zai zage kwanje shi wai akan mace sai ka ce wani sa'a shi dama kai ne jabirin da ake nufi kai ne jabirin ai na ma san ka zuwa ne in maka kashedi akan abin da kai wa masoyiyata masoyiyaka safiya matar da ka aura masoyiyata ce kuma na samu labarin abin da kai mata har ana tunanin cewa mata mutu Allah ya cece ta ta tashi to zuwa ne in maka kashedi kar ka sake dukanta. Ka san me kake faɗa kuwa? Matar tawa ita ce masoyiyarka? Sosai. To wallahi wannan abin ma da kai idan wani ne ya turo ka, ka daɗa cilla ta cikin wata masifar. Don wallahi yau ma sai ne mata mugun duka sai dai in bata dawo gidan ba. ko babu wanda ya isa yana ne hanni zaka zo a wanne garin mahaukata ne ka taba ji mace tana gidan mijinta wani ya zo ya ce masoyiyarsa kai a wani garin mahaukatan ka tashi da aka gaya maka cewa kana da wurmi dan kawai saboda kana aurenta zaka sa hannu ka doke ta wurin da kai ka san ba kai take so ba dole ce ta sa ku ku san mutuncin mata ba to na da ke ta ai mata ta ce a yadda za a yi da ni da ka zo kai me yana ka da ke kai ka ƙara ma zuwa nan wurin sai ne kace kace da kai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 na samu labarin abin da ka aikata amma abin da kai baka kyauta ba saboda baka da hurbi ba kai kamata ka ɗauki mataki akan abin da mijinta ya mata ba iyayenta su ne suke da damar da za su ɗauki hukunci a kai ki haƙuri ban yi tunanin zan iya yin hakan ba ko lokacin da na bar gidansu na yanke shawara ne zan to gida amma sai na kasa daurewa ban san ma ya aka na ji ni kawai na je na same shi ba mun yi haka da shi inna abin ne ba daɗi fi sabilillah wasu suna nema wasu sun samu suna wulakantawa wannan shi kansa abin da ya keta doka ta shari'a wannan ba tarbiyya addinin musulunci ba ce babu wata shari'a ko a wani addini da ta yadda namiji ya zake karfi da mace duk da haka dai hakuri za ka yi yanzu shawarar da nake so in baka ka cire yarinyar nan daga ranka na sama maka matar da za ka aura haba inna inna ni ba na tunanin ya aure kwata-kwata a rayuwata dama can ban kaddara shi ba haɗuwata da safiya ya sa na har na ji ina son na aure kuma tunda ta tafi ina ganin kawai gwaran ci gaba da rayuwata a Da dama na daɗe kawai ƙarasa ba sai na yi auren ba kawai ni na haƙura gaskiya na haƙura inna ka yi haƙuri ka bi umarni na in Allah da ba za ka taɓe ba a rayuwarka insha Allah rayuwarka za ka ga za ka ga da kyau kaga a halin yanzu ma dan uwana ya tabbatar min cewa takardun aikin ka da aka yi masa ka samu aikin nan to kaga yanzu aka yi maka auren da sai ka tafi da matarka can inda yake in yaso idan an kwambi ma sai ka zo ka ɗauke ni in kuma anan zaka banda sai in zama na anan shikenan inna bayan da zan yi wajibi ne na umarninki Da abin da kika ce na yi dole zan yi shi. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya sa ka gama lafiya. Ya rabbal alamin.